a yayin da taron kasar da aka ɗage zaman shi a makon jiya ke ci gaba da zama a ranar litinin dinnan, ƙungiyar jama'atu nasarar islam ta ce samfa ita ba za ta lamunci bambancin da aka nuna wa al'ummar musulmi wajen zaɓo mahalarta taron ba Dabta Khalid Aliyu Abubakar shine sakataren kungiyar ta Jama'at Nasarar Islam na ƙasa. Matsayin mu shine muna cikin baƙin ciki da irin abin da aka yi wa al'ummar musulmi na raini da wato cin kashi da kuma wulakanci wurin zaben waɗanda za su je wurin wannan taro ta inda al'ummar musulmi bisa abin da yake rubuce sun tabbatar da cewa musulmi su ne kashi hamsin cikin ɗari a wannan ƙasar amma matsayinmu muna da jama'a kan haka to amma yadda cewa hakan ne kiristoci su ne kashi arba'in cikin ɗari sa'an na wanda ba su da addini goma to a hakan sai aka zo aka zabi jami'an da za su zauna wurin wannan taro sai aka mai da mu 'ya'yan bora aka mai da kiristoci su ne 'ya'yan mowa mu aka ba mu kashi 38 cikin 100 sa'an su kuma aka ba su kashi 60 shi kuwa barista salomon dalan cewa yake yanayin mahalarta taron na nuna cewa samsam ba a damu da matasa a al'amuran kasar nan ba taron nan inda taron kasa ne matasa ya kamata su zama 60 bisa ga dare na waɗanda sun taru a wajen salinan kuma a samu dattawa su yi kamar 20 bisa ɗari sannan a samu mata ashirin bisa ka kaga an hada kenan al'umma amma wannan taron da aka kira tamanin bisa dari na wanda suka taru a wajen daga shekara sittin ne zuwa sama kenan an yi wa matasan najeriya fashi waɗanda an tara su abuja su ne muke zargin su da jiya mafi yawansu to kenan an kai su su yi aikin mai abinda da ba su karasa ba kenan an kai su a karasa ko kuwa an kai an tara su ne a basu pension domin su zo su yi aikin zabe na dubu biyu da goma sha biyar don haka rashin kai matasa a cikin wannan babban illa ne wanda kuma in ba a mai da hankali ba yana iya yi sa kasan nan a cikin hasari su ne ba a ba su aikin yi ba su ne kuma an kira aiki su je su mutu su ne ba su da abinci mai kyau kuma a zo za a yi shaura a kansu ba a kira su a wajen ba an taba yi wa mutum aski a bayan idonsa. shi dai taron kasar da ake sa ran ya warware wasu murɗaɗɗun batutuwa a nigeria ya fara gabza karo da matsaloli ne tun a makon jiya lokacin da ake tantance tsarin da ya kamata a yi wajen zaman mahalarta taron da kuma maganar yaren da wasu ka fara maganar ko da ɗai ba za su lamunce a rinka ingausa ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria.